danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. An kwamshi wani sufetan 'yan sanda da ke dillancin makamai ga 'yan bindiga. Rundunar ta 'yan sanda a jihar Cross River ta tafki wani jami'i mai dillancin makamai muna fata yana wani shine zuwan ka farko za ka subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin kasancewa da labaran mu da zarar mun dora sannan muna so ka danna mana likin domin ba mu karfin gwiwa wajen kawo ku labarai akai-akai rundunar 'yan sandan jihar cross river ta tafki wani jami'in ta mai dillancin makamai an kama shi ne tare da wasu mutanen da yake harkar sayar da bindigogi a yankunan jihar an ce shi ne jami'in da ke kula da makamai wannan yasa ya samu damar cin amanar ƙasarsa da kuma aikinsa wani sufetin 'yan sanda mai suna nasaniyar manasa ya shiga hannun 'yan sanda a jihar Cross River bisa zargin dillancin bindigogi da alburusai ga masu aikata laifuka. Kamar yadda jaridar Hausa Lajar ta rawaito, an cafke manasa a Kalaba, babban birnin jihar. kuma aka gabatar da shi a hedikwatar 'yan sanda ranar talata tare da sauran waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuka an ce shi ne babban dalilin <coughs> bindiga babban dillalin bindiga a area kuma ya daɗe yana wannan harkar kafin dubunsa ya cika afirkan ya amsa laifin shi an ce shi ne ke kula da ma'ajiyar makamai a rundunar 'yan sandan ta jihar kuma an kama shi lokacin da ya kasa bada lokacin da ya kasa bada bahasin wasu kayan aiki har da bindigogin ak-47 guda biyu lokacin da aka fara yi masa tambayoyi ya yi ikirarin cewa an buge shi ne kuma aka kwace bindigogin ciki har da abin hawansa ya bayyana cewa an buge ni kuma an kwace bindigogi ba zan iya bayanin zahirin abin da ya faru ba da kuma yadda suka kwace min bindigogin ni dai na san ba mai harkar bindigogi ba ne jaridar legit hausa.ng ta rawaito daga jaridar the nigerian travel cewa kwamishinan 'yan sandan jihar cp cp sikiro akande ya bayyana cewa sufeto manasa daga cikin na daga cikin waɗanda galibi ke bayar da su haya ga wasu manyan masu aikata laifuka da kuma 'yan kungiyar asiri akande ya yi yayin da yake gabatar da waɗanda ake zargin ya kuma bayyana cewa duk lokacin da sabon kwamandan rundunar yaƙi da satar mutane da ƙungiyoyin asiri ya fara aiki an kama tarin masu aikata miyagun laifuka a wani labarin kuma za ku ji cewa faruk yahaya babban hafsan sojin najeriya ya nemi sojojin da aka tura jihar imo da su ruɓanya ƙoƙarinsu a aiki da haramtacciyar da haramtacciyar ƙungiyar nan ta ipob wato ipob a yankin kudu maso gabas kamar yadda jaridar zakebil ta rawaito babban hafsan sojin wanda ya yi ƙarin bayani da ya ziyarci sojin ya ce ya zo jihar ne domin ya tantance yanayin tsaro yanayin yadda tsaro yake a jihar haka kuma za ku ji cewa an kai jerin hare-hare a jihar imo a makon da suka gabata ciki har da kisan wani jami'in jam'iyyar apc wadda aka fi sani da suna ahmadu bulak.